تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan هو musulmi da muka taru a البركة wannan masallaci نامو na garin koko koko beke local government tare da jagororinmu musamman babban darakta namu na jihar kebbi na agaji kuma mataimakin shugaba na jihar kebbi alhaji bello umar koko hafizahullah da kuma babanmu kuma jagoranmu a sheikh mahmud asgari koko shugabancin malamai na ko ku bisa local government hafizahullah sannan kuma da babanmu sheikh sa'id kwaifa allah ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa imani ya mana shi da kuma mai gidana a doktor ahmad muhammad koko hafizahullahu wa ra'ahu wa barakallahu fi hayatihi wa fi umri wa fi auladihi nan babban limami namu shehu harun koko da alaran mumi da 'yan social media da gangaren alaran manamu na ƙasa alaran mu yakubu ali sauran ango malam shehu muhammad koko da amarinsa da sauran jama'a duka mana sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yan uwa musulmi a yi haƙuri protocol ya yana da wuyar kiyayewa kwarai da gaske don ga maimayin malamai tare da mu sannan kuma ga alarmomi tare da mu da 'yan ga 'yan agajinmu ga iyaye mata duka babu yanzu a yace su ambaci kowa muna ba da haƙuri yan uwa musulmi game da ce a yi wa'azi game da wato harakan mata zaman aure da sauransu mu muna ganin nan koko Allah ya taimake mu kwarai da gaske matanku Allah ya shiga muku su Allah madaukakin sarki ya sanya musu halaye na zaman aure mai kyau kwarai da gaske mu a can argungu muna da misalai da yawa wanda ke muna alfahari da mata na koko bangaren abin da shi zama aure wanda idan muka riba za mu ga tahimmatu sunna ta argungu tana alfarisin ƙahu da wasu manyan manyan zaratan malamai da muke da su a argungu musamman hafizin ƙwa'ani dr alaram ma'amir ibrahim duk wanda ya san alaram ma'amir ibrahim yanzu ya dibe shi ya ga ya samu lahiya ya ƙara bajewa arziki ya ƙaru tun lokacin da allah maɗaukakin sarki ya sa ya aure ya koko wannan jihadi mun san ƙoƙarin dr ahmad ne ahmad muhammad koko dr allah ya saka mara alkhairi alaran mu'amiru ya samu kwanciyar hankali da zama lahiya gida ne sanadiyar ya aure ya koko saboda haka mu wannan misali ne wanda abu gare mu izalin mu ta argungu muna ji da shi dr alaran mu'amiru zami kwarai da gaske saboda mi saboda mutum ne wanda yake izala cikin jini duk mun ga ya samu ƙarin zama lahiya da kwanciyar hankali mun gani da ido sannan idan muka diba kuma muna da misali na biyu shine sheikh muhammad ebala tilli wani ce mamadu shi ma suna da ya koko gidanai wanda yadda muke zama da shi yake ba mu labarin zaman shi da ya koko ya ji daɗi ƙwarai da gaske don da ya san malam madu ya san ya ƙara tsawo ya ƙara buɗewa ya ƙara samun lahiya saboda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi mata mai kwanta mai da hankali shi tashin hankalin malam madu ya zan ekoku ba ta gida ne idan ekoku na gida ne kwanciyar hankali ya same shi mu muna magana da shi a yamai muna magana da shi a cikin gari Allah maɗaukakin sarki ya ba shi kwanciyar hankali sanadiyar zama da ekoku saboda haka mu matan koku mun san Allah maɗaukakin sarki ya taimake ku ga ɗabi'u na iya zama da maza saboda duk wata nasiha da za a yi muku to sai dai a yi saboda tunatarwa kawai amma mun san alhamdulillah Allah madaukakin sarki ya taimake ku da bi'u masu kyau Allah ya ƙara muku halaye masu kyau kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara muku dankon zumunci tsakanin argungu da koko saboda haka wannan gaskiya ba ƙabi'a alfahari ba ne malamu da suke koyar da mu irin su sheik muhammadu asgari koko tsakani da Allah sun yi ƙoƙari jagororinmu su daraktan agaji na jiha sun taimaka mana kware da gaske a izalinmu ta argungu da kuma ke baki daya to saboda haka yan uwa musulmi ni wato ba don karatu zan yi ba abokina ko na limamin jima'a dan masanin mera sheikh muhammad nasir albani ya yi karatu ya ƙare saboda ka ni sai dai dan hudu yan kalmomi kaɗan sai in addu'a ya tsaya daga cikin abin da ka san in faɗa yan uwa musulmi akwai wasu halaye da suke ƙara ma mace kwarjini da haiba a cikin zaman aure duk mata ta ce da wa'annan sifofin su za ka ga ta samu kwarjini a gidan mijinta ta samu matsayi mai girma a gidan mijinta ga mijinta da 'yan uwan mijinta da kuma makwabcinsa da sauransu na daga cikin waɗannan sifofin shine ba su kasance za ta hibratin, fi ha ma'a zawjiha mace ta kasance mai ƙwarewa da dubaru da kuma wato azanci da wayo wajen zama da mijinta abinda malamai suka ce shine ita mace dama koyo shi tana samun sabon wato sabon tunani da kuma sabon salo na zama da mijinta kar ta san dare wuri guda ya zan irin suka mu'amala da shi shekara biyar suka wuce shi za ta yi yanzu a'a yi na ake abin na sabunta yadda kika tarbo ne shekara goma sun ka wuce yanzu ya kamata ki san salo ta tarbo mijinki ya kamata ki kika magana da shi shekara goma sun ka wuce yanzu ki canza ya yanzu ki san sabon salo na irin yanzu zaki mu'amala da mijinki da gaskiya za ka taimaka ma zama aure yayi kyau wato ƙwarewa da irin in miji ya yi baƙi kisan wace rawa za ki takawa bena akwai wasu mata saboda su in miji bena an kai bako su sun za a yi a tabbe shi a shiga bai ɗa'adin zai ci kahin miji ya zo su ko wasu mata saboda rashin ƙwarewa sai ga in yayi bako sai a ce a faɗa mai gida bena ya fito da kwanta gora yana zama ganin mai gida sai a ce wala mai gida bena shi ke ne yanzu ko ruwa ba a bashi ba a ba shi da to wannan ba ba na zama aure bane abin da so shi ne iske ke riga ke duk abin da ya kamata ki yi su ba an hidda tabarma an yi mai horo horo an ba shi ruwa ya sha an ba shi ne da ya zauna kafin a ƙara wani abinci ko taliya ko wani abu an ba shi wani daga cikin dubaru na zama aure wani zai sa bidi da ji daɗin zama da ke sannan daga cikin wanda ke ƙara mace haske zama aure an tafi na ɗalibar ilimin ta kasance ɗalibar ilimi ko ke ce kina zama da miji amma ba shi zuwa makaranta da yawa daga cikin wasu mata suna kurin sun iya zama da miji amma ba su karatu zuwa makaranta nan na ake ɗauko halaye na ƙwarayar za a zama da miji har ya zan an san haƙƙin Allah an san haƙƙi ne sannan kuma an san abin da ka ƙara kyauta alaƙa ta aure mu ko an ce mana mace ba ta karatu amma tana tana da halaye na ƙwarai muna cewa eh amma ta rago saboda kuna ganin na na aisha radiyallahu anha mata annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya yabe ta kuma yana son ta har yake cewa khudhu nisfa dinikum ko khudhu shatar dinikum an hadhihi humaira ku rike rabin addini ku ga ɗaya yarinyar ka ku dibi duk mata ne gabaki daya bai musu wannan yabon ba amma ita Aisha ya mata wannan saboda ta kware wajen iya zama da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam sanadiyar ilimin da Allah madaukakin sarki ya bata so da yawa na na radiyallahu anha take aji abinci awaki su sanyi sa'atan tana tayyiriyar manzo Allah sallallahu tana kokarin ganin bi abin da ya kasu sai awaki su sanyi mata abincin sa aji ma annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya gwada mijinta ya yi zama cikin mutunta bisa ga abin da ta aje mai akwai wani mutum ya ce mata shi ke gani yanzu wancan bamu da gida kuma gashi aure za mu yi miki gani ki tace ai ni in samu gida cikin zuciya kan zamna to ko cikin masai ka kai ni ban da matsala kawai sai wannan mutum ya ji wani bala'in wani irin ƙaihi ya shigo shi cewa yanzu mata ce shi ta kaso ba abin hannu ne ba gida gidan banza ma in dai muna zama lahiya to ko gidan kara muke an matsala kaga wannan mata ta sa abin take kenan saboda mata kwai ta ce wanda take da ilimin sanin cewa miji shi an mutum da ya kamata a rike gam ba wani abin duniya ko wani abin da mutum zai iya ko mota ko gida ko na abu mai kama da haka saboda ka ilimi na taimaka mace wajen ta iya kyautar zaman da mijinta kuma zama ya yi kyawun kwarai da mace shi yasa na ji daɗin lokacin da malam shehu ya ce ai shi duk ɗalibai ne ne matan shi duka ɗaliban shi ne kenan kaga in dai ɗalibar ka aura kaga akwai tsammanin cewa karatu gidanka yanzu ya ci gaba kenan saboda misau ɗalibar ka ta san karatu ya haɗa ku kenan yanzu ba za ta yi wasa wajen ci gaba da karatunka ba duk da yake wasu mata suna da al'adar in an kai aure sai yanzu mu'amala aure ta hana ta yin karatu ga mijin to gaskiya kada ku bari alaƙa ta aure ta hana karatu wurin mijin ku ce ya sa muku lokaci ko bayan asuba ko bayan isha'i ko bayan la'asar ya sa muku lokaci ne karatar da ku ku sa littawai an ka ta yi a ka sauki a sawana sannan daga cikin abin da ke gyara alaka tsakanin mata da miji ne ta tabbatar da ma'anar zama mata an hantika ma'anar zaujiya ta tabbatar da zamanta mata mata aure domin an ka ce zauju a nan kana da abokin zama ke mana hada abu biyu su ne zauji a hada abu biyu ko uku kuma da haka kamar yadda malam da suke cewa al'adu imma an yakuna zaujan aufar fardan shi kida ko ya zama guda ko ya zama biyu kenan biyu ko uku ko hudu ko ko da haka sannan Allah madaukakin sarki yana magana akan zauji to min kulli shay'in khalaqana zawjayn wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun Allah ta'ala yake wa min kulli shay'in da kowane irin abu khalaqana zawjayn man halitta nau'i biyu namiji da mace kenan hade suke wuri guda guda bai yi sai tare guda namiji bai yi sai tare da mace mace ba sai sai tare da namiji kenan in kana da miji ke ji cewa ba ke ɗaya yake ba to yanzu tun da dai kana tare da mutum ya za a yi ka kyauta mai yadda zai ji lalle shi Allah ya haɗa shi da abokin zama wasu mata ba su tabbatar da ma'anar zaman su ma'aurata tare da mazajen su sai a waye gari mace tana iya cin abinci ta ƙoshi ta ƙara miji na jiyuwa sai a ga mace wata tana iya miji bai da lahata ta shige tana kallon shi yana kan ƙwayar ɗaki yana kuka kukan ciwo kaga ba ta ɗauki cewa ita mata aure ba shi yasa daga cikin abin da ke taimaka masu zama mata aure ta ƙwarai ta yi cewa tare da ita akwai wani mutum wanda ya kamata kyauta ba akwai wata mata ga wani abokinmu ɗan jibiya muna jami'a tare da shi yana ba mu labari ya ce wata rana matan tana lebu tana naƙuda sun cikin dare har ya ta waye ba ta haihu ba shi na shi na kai komo ya ga cewa lallai ta samu lahiya ta haihu har sahiya ta waye ana na ana jirga jirga ganin ta haihu can sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ita kuma lahiya lau ta haihu sai daga ta fara ta ce a'a ta tuna bata ba zazahe ne ya ci ba na sani don Allah a ce ayi kokari da Allah ba zazahe ne ya ci kaga kenan abun na cikin ranta amma abin da ya doke hankalinta wato lalura haihuwa lalura haihuwa tana da wahala kwarai da gaske amma da hankalinta ya dawo ce ta tuna ba a bahi na sahi ci ba kaga tana tana dan kula da shi ke ta san lokacin cin abinci ne ta san lokacin da yake bukata abinci ne to saboda haka mata ta kula cewa lalle tana tare da miji ta kula ni ya kaso ni abba ya so sannan ya ya kamata inganta rayuwa ta sannan daga cikin abubuwan da ke taimakawa mace ga zaman ta mijinta ya kyau islahu zaujiha fi ibadatihi wa akhlaqihi ta yi ƙoƙarin wurin gyara mijinta wajen ibada ta da kuma halaye ne matar ƙwarai ita kasar da miji da daddare wani sashi nuki ya mulayi mai gida ta haisu bayan ta yaka ce zuwa masallaci akwai wata mata da an ka bamu labari mijinta Allah ya jarabe shi halaye ne bangaren ibada yana da rauni ƙwarai da kai amma da yake Allah ya sa mace ce mai ƙoƙari wurin gyaran halin mijinta ta kama in su bayan ta yi ta kama ta sai mai gida ta haifar lokacin sallah ta tashi an yi kiran ta tashi an yi kira na biyu mai gida har da wanke mai ido ne da ruwa don bai tashi samun kubaki. sai ta to ni yanzu gaskiya ban iya sai kira ke ni sai ta rakayo shi sai ya kama hanya sai ta dawo gida sai ya samu ya laɓe sai ya sake dawowa kai har aka waye gari sai ta kai shi masallaci wallahi malam wata rana sai ta kai sai ta dawo kuma sai kuma dawowa sannan wata rana sai ya ce masallacin ba shi duka so ya ce ba tana sai ya ce masallacin ahalus sunna inda jama'a suke sai ya ki zuwa sun sai ya lade ce wani masallaci kai ta kama sai ta kai shi bakin masallaci ya tafi da dawo dan bi sau tana son halin mijin ta ya gyawo da yawa wasu mata suna gyara halayen ina shan taba misali Allah ya haɗa ki da miji mai shan taba ya za a ki gyara halayen nan muna karatun ɗalibai masu diploma a argungu cewa yaya za a yi ki magance miji mai matsaloli guda uku miji mai shaye-shaye wani hanya za ki gyara hali ne ya bari miji mai budan mata bai tsaya da yake ba ya za ki gyara hali ne ya bari miji mai ɗauke-ɗauke yana fata yaya za a gyara hali ne sai wata ce miyar zan yi gaskiya in ce wajen uwa ina in ce a kashe auren to ya kashe auren ya auri wata yana barin sata ke dai ya kamata ki ɗauki matakin gyara mijinki ki ɗauki matakin ki gyara shi kuma ya gyaru ya koma normal ya bar baɗan mata ya bar shan ba kuma ya bar baɗan ya bar sata to shi aka da aka yi bincike aka ce aka dawo sai a ga hanya guda mafi girma da zaki gyara halin mijin ne ki nemi ke mallake zuciya ne in kin mallake zuciya ta yanzu duniya da ya rasu da ke kwana guda ya shiga matsala haka zai ji gare ne tunan za ki iya gyara hali ke ji kuma gida ni wallahi ka san shan ta buggafa an ci da illa ga yara shina da illa har da ni da a tare da kai yana da illa ga rayuwa kai mai gida saboda haka ni ina son mai gida ka bari ha in bai bari ba to lokacin za ki ɗauka wasu matakai na nan kausuwa mai kai da sha mai toka in kina yaranta mai kuɗi sai ki bari sai ya gansuwa kai ya kamata in gyara kowa ya san shan ba bai da kyau saboda mai kawai jiwa kai ga halaka ne kuma Allah maɗaukacin sarki ya ce wala tulqu bi aydikum wala tulqu bi aydikum ila tahluka na'am Allah maɗaukacin sarki ya ce kada ku jiwa kawunan zuwa ga halaka shan taba halaka ne don saboda su ma masu taba suna rubutawa cewa is very dangerous to hell shan taba yana da haɗari ga lahiyar mutum to a matsayin ki mata aure ki kokari wajen gyara ɗabi'un mijinki in bai shiri da yan uwa nai ke ka gyara su ki shiga tsakani ki gyara su yan uwa in bai da shiri da mahaifiya ta ke ka gyara su ya kamata ke ki zama mai kece wanda za ki shiga gaba wajen gyara mai halaye ku dibi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya auna na khadija radiyallahu anha manzon Allah yana alfahari da ita ta taimaka mai a rayuwa ta yi to ke wanda ke ba ki taimaka mai rayuwar mijinki bai da kyau ya zama kina tare da miji amma ba ki taimaka wajen gyaron halaye ne sai yake ƙara jewa ya suke kila misali imin na ɗauke-ɗauke ke ma sai ki lura bukatocinki sai zai ya ƙara sata sai to saboda ka daga cikin abubuwan ki sa mace ta zan ta taimaka ƙwarai da gaske wato shine ta kama jiki wurin gyaran ibada mai kuma wato halaye shi sannan Allah tabkhal bima indaha min nafsiha wa mali kada mace ta wa miji rowa rowar kanta da rowar dukiyarta abinda Allah ya hore mata ga hannunta mun sani so da yawa sanadiyar rowar da mata kawa maza sai ga namiji ya ta yi buɗan wani abu waje idan tuwon gidanka ya kwashe ka kana zuwa faraka wani gida zama kun san kwaraka ne ko nan kwaraka aka cewa ko duk gudana ranka yi kenan in tuwon gidanka ya kwashe ka ba ka zuwa kwaraka wani gida amma in tuwon gidanka bai kwashe ka ba wani shi ka zaka ce wani gida ka ce da Allah wani in an yi saura abinci a dan sayo ko ga wani mutum ya tafi gidan aboki ne cin abinci saboda ya tafi gida zai kwashe ko ga mutum ya koma bakin titi ya yana kallon in mata sun wuce wagga ta wuce wagga ta wuce wagga ta wuce amma idan matar ka ya zan ta riga ta kwashe ka to lokacin shi ke mata masu wayo su ne matan suke kokarin magance matsalar bangaren abin da shawa ta da kuma aljihu ne misali in akwai hali malamai sai magana abin da ke taimakawa mace wurin ta magance shawar mijinta da gaskiya su ta koshi shi a koshi gidan miji da ɗebe da kwaɗai yana da gaskiya abin da ka taimakawa mace lahiya cin abinci kada ki wasa da cin abinci gidan ki akwai wasu mata ba su cin abinci sai ka suna ta ramewa ba su cin abinci to matar da ba ta koshi ba ba ta iya bada abin da ya kamata ba suwa na mu'amal zama da mijinta na haɗo ga magana wata rana wata mata ce wallahi malam gaskiya ba sai a gama sai a adalci ta kwashi kuɗi wajen dubu goma sha biyar ko ishirin amma tana da kwaɗayi a sun wata ɗan nama bakin titi ba ta iya ba ta iya sayan ƙwai da ƙwai ba ta iya sayan gujiya ba ta iya sayan kwara ba ta iya sayan komi cikin kuɗinta sai lokacin da miji ya kawo mata to shi yasa daga cikin abin da ke taimaka mace wurin magance matsalar mijinta Shi su zan tana cin tana ƙoshi lokacin in kana da lahiyar ki lokacin ko mijiya ne ne ki babu matsala amma idan kina jin yunwa ko yoshi abinda ki tana kika faɗa ba abinda za ki iya magance wa shawar da ki sannan malamai sun yi magana daga cikin abin da ka magance matsalar shawar namiji mace zan tana yin kwalliya tana gyaran jikinta kamar yadda malam ya faɗa in kina yin wari da jikinki wallahi miji bai kuma kusanta ki idan ya zan baki tsafta kawai ki sun hoshe wallahi bijin ba zai wa kusan take ba sannan bayan haka daga cikin abubuwan da ke gyara mu'amala ta aure sifan mata ta kware an ta kuna mu'minatan la tushriku na billahi shari'a mun ta kasance mai imani da Allah ba shirka da Allah ba ta yin bide bide da yake alhamdulillah duk wannan ba mu samu labarin cewa cikin matan mu na koko akwai wanda ta bide bide ba ba mu ma san kuma da boka ya bale ku wurin su wasu mata wasu mata ina ina shi shi da boka yake ba to wannan kamar ƙarin shawara ne mata ta ƙware nake ce wadda amumina imani na gaske ba ta yin shirka akwai matan da ana so a mallaki miji suna an so wani abu mai kama da maye maye wanda ana shirka kun san maye kala biyu ne akwai maye na shirka irin su sa zobe in ta sa zobe shi ke sai abin cikin biyan ta yi shi da zai sannan akwai kwalli wanda aka an suwa wurin bokaye a shawa in ta shawa ta yi ido biyu da miji bai san san da yake ɗaya dubu ɗari ya ba ta ba wasu mata suna ɗarwa zane zane zai na shirka wanda boka yake ba kuwa in ta ɗarma shi miji bai sani ba sama yake ƙasa yake bai sani ba sai sai bai ganin kowa in ba ita ba irin wani sai ya kashe ɗakin kishi ya kuma ta ya kashe ɗakin abinci ya zama ya kuma ta ya tare saboda mai sauta an riga an sirri shi to wa'annan abubuwa ya suna bashe su sannan akwai abubuwa daban-daban wa'anda ake yi na shirka da Allah madaukakin sarki bangaren maye ko gashi manzo Allah ya faɗa inna ruqa wattama'ima lati shirkun lalle irin tawada irin ta jahiliya addu'ar da ake tohi irin na jahiliya na hudun sunaye aljin da kuma sunayen wasu abubuwa daban wannan manzo Allah shirka ne da kuma layu da ake sawa sannan bayan hakan da maye maye irin na shirka aka magana wanda in sai umfani da shi miji sai ya taba tun waccan gaba ɗaya ko kallon ta bai kwanan baya wani bawan Allah ya ce min malam wallahi ni dai mata ta ban san komai kamar ba ban ko san ganin ta ga ido na ban ma san in mai hada mu hada ido biyu shin malam sallama ta nikai in san wa kamata ko ko ne ya kamata ai sai ce to can da yaya kuke tace wallahi yace wallahi da lahiya da kuke amma tana muna ina yin aure na biyu sai zan ita gudar babu ruwa na da ita ko ganta bai sai to abin za ka yi ka ta'i ka biɗi wato magunguna na musulunci ka ta'i ka samu magariya a karanta ayoyin fakta sihiri a gwada a gani saboda yana wakil tsani na sihiri na an taimaka sai zan don an sa maki a mawarta mata ta kwarai mai imani ba ta yin haka sannan bayan haka daga cikin abin da ka inganta wato rayuwar aure ga mace ya zan tana ganin mutuncin mijinta fiye da kowa a duniya in banda Allah da manzon Allah matan kwarai su ne waɗanda in babanta ya kire ta ga waya mijinta ya kire ta ga waya waya wa su ɗauka jama'a eh babanta na uban ciki sana fa da miji da uba wahai daraja gare ta eh shi yasa yanci wallahi matan koko Allah ya muku arziki Allah ya taimake ku ba ku da wannan matsala mu yanzu argungu ban sha na sha irin wanga tambaya ce wallahi uba sai a ce wallahi uba goma ba miji goma ba uba goma ba ne ana habaici ga miji duk wanda ya ce miji uba ne zai mutu maraye sai ga ana ta kushe miji to wallahi in uwa ma ta kwarar ce wanda mijinta ya yi mata babanta don mi saboda shi babanki da ya aurar da ke aka yi salatin manzo Allah ka daura aure shi kenan nauyi ya tashi daga kai bai ma fito gida ne da ke tuwa gida sai gabani ya faɗi sai ya tambaya wanta lahiya ladidi lahiya ke taho a'a wallahi ba lahiya ta to wa? ya ni in gane ku in gaishe ku to to to to to bismillah hankalin shi bai kwanta sai ya ji mi kawo dan bai sai ya ce auren ki ya muke sannan wasu suna yin addu'a su ce auren ga farko ne da tsakiya kai da ƙarshe ne Allah shi muku albarka mu kuma sai mu ce aure ba a son ya ƙarshe jama'a abinda aka so aure ya wuce zuwa gidan aljanna saboda matan aljanna maqsuratun ala azwajihinna na ga mazajensu duk matar da ta yi imani da Allah ta mutu suna imani da Allah ta shiga aljanna mijinta na duniya aka so hada shi yasa malamai suka suka suka kara ma majuna sani game da matar ta aure mazaje da yawa ta aure wanga miji Allah ya mai cikawa ta aure wani miji kuma Allah ya mai cikawa ta aure wani miji kuma sauran duk sun shiga aljanna wajen maza wajen guda uku ko hedaka to shi na kai to wa an min ji aljanna halal wa ne an mijinta inda za a muku tambaya wannan ku cewa mijin warin ko to shi na karshe bi Allah ne na tsakiya shi ko bi Allah ne eh to shi na wasu malamai suka ce wanda an mijinta shine za a ba ta zaɓi ta zaɓi wa ta kaso cikin su cikin aljanna sama da shi zama aljanna sai aka ce za ta zaɓi wanda ya koya mata addini wanda sai zama lahiya da shi shi za ta zaɓa jama'a ina fata sun gane magana duk da yake wannan sabanin malamai ne amma dai wannan kamar shi a da aka hirin jaya akai za a ba ta zaɓi wanda ya koya mata addini to saboda haka shi yasa ƴan uwa mata ku sani miji matsayi ne ba ƙarfi ba ne wannan za ka zama duniya da shi kuma ka mutu kai zama aljanna da shi ka zama shi duniya kuma lahira kuma zama na aljanna sannan ku sani cewa ran tashin kiyama gidan aljanna ba ki zama gidan babanki babanki amma sai yaro in nake amma sai amma shi yarinya ke ki sai ki bi da gidan mijinki shi yasa akwai haɗari da mutum da kashe auren ta ce wallahi na haifa mutum in mutum ba zaura ban da aure bisa ga auren wani wannan ba daidai bane man sarrahu an yalqa Allah fahiran mutahiran falyalqahu bi zawja duk wanda ke farin ciki haɗu da Allah labi lahiya yana mai tsalkiya da tsalkiya sai da Allah yana da aure namiji yana da yana da mata mata tana da miji don mi saboda alƙiyama shin ana aure a janna ba zaura ke mutu ba ke da aure kina samun miji aljanna to wallahu a'lam Allahu a'lam yana yiwa ki samu nawa kuma amma ki rike mijinki duniya ki ta hankuri da shi ku ta ɗauke ba raɗi kuna ta haƙuri da ku. har ku mutu cikin ya giya aure ya yi a cikin kashe auren saboda haka ita mace mijinta ya yi mata baban shi yasa ina jin wani malami daga cikin malaman iyaye da suka rasu Sheikh Ibrahim Bawa mai shinkafa rahmatullahi alai yace mace in ta buɗe bakin ta zagi ta mijinta na ji wata ce mijin dan iska ina jin su ce wallahi ta ce dan iska ban za su ce mijinta nace amma ke ba kirkin mijin ki ka baci shek ibrahim bawa yake cewa duk mata ta zagi mijinta zagin su ya kuma ga kan baban so goma sha biyu ke mijinta ya yi baban so goma sha biyu jama'a na ji kun shiru ko ba hakan na ba da miji da uba wahi wani miji ya yi uba don mi saboda shi kai ne uban ina da hankali ya kira waya ba ta ɗauka ba sai daga ba ta kira na kira ki ba ta ɗauka ba ce wallahi baba ko da ta kira mai gida na ya kira da shi yasa tsoka mai masu sai Allah shi miki albarka uban kuɗi sai ce wanda Allah shi miki albarka kaga wani saboda ta sa abin ta kai saboda ne saboda matsalar miji ta yi matsalar uba an ce malam gumi Allah shi masa rahama yana cikin kwamitin yana ganawa da baki sai ga suruki ne da ya ba shi ɗiya ya taho sai shi Allah ya ɗan jira shi kaɗan ya ƙare da baƙin da ta sai ga wanda ya ba ɗaya shi ko turki ne ya taho ya taho wurin malam sai ce baki da alaƙa ku ya taho sai sai wurin turki ne wanda ya ba ɗaya ya ji kai lahiya ne ɗaya ta mai lahiya ka taho don ni saboda duk uba yana son ɗaya ta sana gidan miji zama lahiya lau jama'a ina masu gane magana to saboda haka daga cikin sifofin mata na ƙwarai ta riƙi mijinta tamkar wato mahaifin da ya haife ta to ta yaya za ta yi haka akwai lokacin da miji ke da bukatar kuɗi ke ko Allah ya kina yan sana'o'in cikin gida kina sai da gujiya kina sai da lalle kina sai da takin zamani kina sai da daudawa don saboda kun ga darakta sun wa mata training kwanan baya duk wanda an kawo training ya kamata don sanar sana'a take cikin gida ya kamata idan duk mata aure sana'a da yan sana'a take cikin gida akwai mai sai da kati ta sayo katin yara ɗari da goma akwai mai sai da lalle akwai mai sai da gujiya cikin gida ya suna masu suna sai mai fridge tana kulla kankarar nono kankarar kwami kankarar tsamiya ana so ana sai su ta tara yan kudin idan miji ya yi brok bai da kudi ya tuwaci da allah hajji ya ki dan taimaka min kamar tomin naira dubu in ce wani yau sai ki taimaka mai wannan ya kara danko alaka tsakanin ki sannan mata sun ba yan shawara su ce in kina son ki mallaki matsalar mijinki kilo da mai bashi in kilo da mai bashi ko ya sha arzu biyar irin warki don a wata da ce wallahi kina ya ce mutum matan kina barin gidanta shi wallahi kina ta ce so ba na bashi da nuka biyar ba na kuɗi na sai amfani maginanka dole sai ya kwasa kyan sai ya kau da kai sai magana ta mutu kenan ya bar cewa in kina son ki mallaki matsalar mijinki ki zan loda mai kuɗi yana yana amsa amma wata rana hewa ake ko ba gaskiya ba saboda ka da gaskiya zai ka taimaka ma rayuwar aure ce kyau shine mijin ya zan ka kula da matsaloli ne in bai da kuɗi ke sani in yana da kuɗi ke sani lokacin da bai da kuɗi sai ka taimaka makama sannan daga cikin abubuwan da ke sa wato manzan ba ta kirki ta zan mai tawakkali ga Allah idan aka tawakkali ga Allah in akwai alhamdulillah in babu alhamdulillah wa man yatawakkal ala Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu hmm. inna hmm. Allah balighu amrihi قد جعل الله لكل شيء قدرا Allah madaukakin sarki yace wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara daga Allah ya mai da kaya ne wurin Allah fa huwa Allah ya ishe shi sannan kuma bayan haka nan wayar yarzuquhu Allah zai bashi arziki min haythu la yahtasib inda bai tsammani ba wallahi wasu mata Allah ya taimake su an aure miji tun bai da kosis bai ajiye wai ba kowa ajiya ba amma da taimakon Allah tana tana hankuri tana tana hankuri sai da ya zama gwamna ya kama ana cin garin kwaki da kanzo da sauran sai da Allah ya taimaka ya buɗe ya zama gwamna saboda ta dogara da Allah amma sai ga wasu mata da an aure miji aka ga alama na abin da agar ya fara yi kasa kasuwanci ne sai ga dauko kai ne ne walakanci da arabu babu tawakkali wurin namiji ikon Allah ne arzikin da miji ka samu Allah ɗaya sai inda yake zuwa sannan da yawa muna hada mata wani bi arzikin ku mata sai ɗiyan ku sun gima kun aure da su miji kai ta hankuri da shi kai ta hankuri da shi yana yiwa sai arzikin ku na san gaba daɗi zai zo miki daga baya baya ɗayanki sun girma amma sai ga wata ta fara jin babu ra'ayi sai yi wallahi auren ga a kashe shi yaki Allah ya gasa ga zama da ni a dogara ga Allah shine jari ki dogara ga Allah zaman ki da miji kada ki dinga ɗaukar hikima don ku rabu saboda ke gabe da kuɗi yanzu da ana shan daɗi ana shan shagali a sayo kaji a sayo nama a so ai harakoki yanzu kuma an waye gari babu wallahi kada ki haka sannan abu na gaba kada ki kasance in ki miji zai aure ki tadda bala'i daga kina alhamdulillah malam shehu yana ba mu labari yace shi ma shi tun lokacin da ya fara bada aure bai taba samun wata barazana tashin hankali gida ne har an kai auren gajiya yace uwar gida ne ba yi mai hankali lahiya lau aki kaga wannan abun ya burge kwarai da amma wallahi wasu mata ai an ka ce aure za a yi miji aure zai karawa bala'i ya tashi fa ana cewa mata suna cewa da aiko ma labarin mijinka zai matishiya gwamma aiko ma labarin babanka ya zan babu jama'a kai yara ba hakan na ba wallahi wasu mata da a aiko musu cewa miji ƙara aure zai yi gwamma aiko musu labarin babanka ya zan babu wasu mata nan ce ba duka ba da yake kuna alhamdulillah ba ku da wannan matsala ko ba gaskiya ba wasu mata kai aka ce aure za a yi da shi ke na yanzu zai kuma jin daɗin zama da ita akwai wata wata mata da miji zai aure sai da ya mata goma sha shidda na arziki shi sha nawa aka ta sha shida ko sha biyu sha nawa na aka ta awa mutum na arziki eh goma na arziki ko sai da ya mata goma na arziki ya gyara mata ɗakin sai suka sai da kaya kuma sai mata mota daɗe ya rahe bakinta amma Allah da sahid ya abin ya motsa ya motsa ya yunkuru mata sai motsa ga sai ta bari ya hita sai ta kwafa kayan da ya sai mata ta ɗura cikin mota tallo da tallo da ta jama'a ta yi ta kunna ma gida wuta gidan da ɗakinta da ɗakin mijin da ɗakin amarya gaba ɗaya ƙoli ita ko ta cire hasdaita tabbaci ba sai sai ba miji da ya ga abin da ya faru sai sai ya kama gidan haya ya aure da wacce ya zama rai ita kuma ta cikin duniya tana wasu wasu mi zai faru da ita ta yi ba ko ba sai ba na wani jama'a to saboda ka ba a kunkitar da hankalin ki roƙo Allah ya kama kamawa Allah auren gane mai gida zai yi in alheri na Allah ka tabbatar da shi in ba alheri ne kuma ubangiji Allah ina roƙonka ka canza mana abin da ya zama alheri amma bai da kyau ka fitar mai gida hankali saboda zai aure in zai kawo ta duk kanki zai aje ta hana miki abinci ki zai ba hana miki zai ba sannan abinda Allah ya rubuto ba ka iya goge ba ka iya goge abinda Allah ya rubuto Allah ya rubuto mijin nan sai yayi aure to saboda haka tunda zai yi aure ki yadda da hukuncin Allah ki yadda da abinda Allah zai yi, duk wanda ya yadda abinda Allah ya yi wallahi bai da matsala saboda haka Allah madaukakin sarki ba zai walakanta ki ba in ke in ke da'a ga Allah game da abin da mijin ki zai dama mafi yawanci shi karin aure ikon Allah ne in Allah ya so a yi maka za a yi maka in Allah ya so ba za a yi maka ba za a yi maka saboda ka yaso dama wasu mata suna ɗaukar matakai wanda ba su dace ba wallahi akwai wata mata da miji ta ji labarin zai aure kun sa abin da ta yi kawai shi ke suka kawai da ta mai rukunci ba ta yadda ya kwanta da shi ya yi ta hankuli ya yi ta hankuli ya yi ta hankuli sai da an fito an kai auren da an kai na kuma markon ta bashi lahiya ta ce ita wala ba ta gare shi saboda wata mata tana da ciwon kanjamau ta kirkirkaya ta azama wata amurka an kai ta wahala an kai ta wahala kuma wallahi babu wani abu illa kawai abin da a cikin ranta sannan a ƙarshe da sai an tafura tsura miki goma ina ba da shawara ga matanmu na kowa akwai dabaru na zaman aure na yanzu shi ne mace ƙoƙari ta gano nau'in abinci iri daban-daban an waye gari wallahi wasu mata rashin iya abinci kasa a ɓacin wasu mazaje ya ka ce rashin iya abinci shi ne ya zan ba ki iya sarrafa abinci yadda ya kamata wasu ba su iya tuwon shinkafa ba muka alhamdulillah gaskiya ko wannan mun gaci wallahi mun yaba kwarai da gaske Allah ya saka da alheri saboda haka ana son ki iya abinci yadda duk da zamani ya zo da wani abinci ki koye ya ya aka yi wasu mata ba su iya tuwon tuwon sulbi tuwon gula ko tuwon kullu ba wasu ba su iya sinasir ba wasu ba su iya dambu ba wasu ba su iya abin nan ba me suna abincin nan mai kama da sakku sakku wasu ba akwai nau'in abinci daban-daban wanda mata ɗan sun iya za da sun jawo hankali madadai idan ka ji argungu sun sa ta waye akwai wasu mata da sun iya masa cikin garin argungu sai ka iska manya-manyan masu kuɗi suna fata sun su tun da sa ya baro gida ne ya kuma kan wani mai masa ya fata mota ba masa ɗaya za a ci ba an shirya wasu ɗan mata su ɗebe jabin su aji sai a sa tuwahin tsatsu sai ce ga annabi sun ya so kare masa sai suna yaya burda burda burda burda ta ce wuri ta sai alaji masan nawa wanda suna ta sani wani wani salo wanda mata ta ba ta yi mai sai a samu masan naira dubu ɗari biyar ganda naira dubu dubu ɗari biyar sai ta juya suna tafiya suna tafiya yana kallon bayanta yana murmushi abin da bai ga yin da mata ta yi sai ta yi a samu masa ga a kawo ta dubu ɗari biyar iya ta ya basuwa dubu uku zai basuwa ko bai tambayi sani wallahi irin wannan na sa an shirya gibi shi in masa ya kaso ki yi kokari ki shirya da wani yaro cikin kannan ki ba shi kuɗi tun da sa ya kaya da ya taho masa na an ce an so bai ta an kawo mai ita inda ya kacin masa ko da ya kasa ga masa a ajiye kwarai da gaske in ko ke kai eh, eh, eh, abin nan ɗaggane ka ce ni ki yi ƙoƙari ki sayo tanda da masa in sa ta waye ki masa don mi saboda ina zuwa wani yakin masa ala na an shi to ku sa abin mamaki akwai wata mata shi malam ya santa bai sai da masa bakin titi cikin argun wallahi kawai sai ga wani ya taho cikin masu cin masa wurin nan ya to ya ce son yake ya aure ta son yake ya aure ta ya aure masa gaba ɗaya ka gida ne jama'a an kwashe mata kawo a kwashe musu kawo ba yanzu masu ga yan kuma gani aka yanta aka ga ke zan kwashe miki kawo ni ne ɗauko wanda an ka aiko cikin mota ta ce wallahi aiko shi na an kai ya ce shi wa mai masu nan magana wari na kan kaga sun daga nan miji an fara an miki miji kenan ana son ki iya nau'in abinci daban-daban ba dai masa ta ba ki koyi yadda aka yi masa in ko tuwon samona yaka so ki kware wurin iya tuwon samona saboda kun ga abinci da kuma gani wallahi ba wasa ba ne aljanna Allah madaukakin sarki na magana abinci domin Allah madaukakin sarki ya ce ya aljanna kullu washrabu kullu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah Allah ta'ala ya ce ya aljanna kullu washrabu ku ci ku sha kenan ci da sha yana tasiri kwarai da gaske a rayuwar mutum mutum in ya ce sha sai ga hankali ya farka wallahi miji in ka san ka mallake shi ba shi abinci ya koshi ya sha ruwa sai ga hankali ya farka saboda ka ina roƙon Allah madaukakin sarki wannan haduwa ta mu Allah ka sanya mata albarka Allah muna roƙon ka wannan kara da aka yi muna aka mutunta mu wallahi matsayin mu bai kamata a ce irin garin koko ake mun tomi wa ba don yi saboda tarin malaman da muke da su a cikin garin boko malamai na jiha malamai na ƙasa da shugabanni na jiha shugabanni na ƙasa da muke da su a nan cikin garin boko mu dan tsugunnin mu karamin mutum ƙanan almajirai ne kamata a cikin wa'azi nan amma wannan kara da aka yi muna aka mutunta mu wallahi mun gode kwarai da gaske tun daga masu masaukayen mu da aka saukar da mu wurinsu, wallahi muna godiya kwarai da gaske dokta muna godiya Allah ya saka da alkhairi darakta muna godiya babanmu kuma sheik mahmud f gari wallahi muna godiya mu mun ji daɗi kwarai da gaske saboda haka allah ya saka mu da alkhairi uban amarya uban uwar gida muni mun godiya allah ya saka mu da alkhairi da wannan karimci sannan manyan manyan mutane da suka sauke mu wallahi mun ji daɗi kwarai da gaske allah ya saka mu da alkhairi kokarin da muka ga ana wa addini cikin koko mu ma yanzu mun ɗauki darasi muna son mu sai masu kuɗin mu yi musu wa addini tsoron allah ga inda aka alheri na cikin garin kowa ga mutum guda ya gina katafariyar islamiyya ya kashe mata kuɗi an gina ƙaton masallaci mutum guda ɗai to ya kamata mu koma mu mamu ƴan uwan wazi masu kuɗin mu wanda Allah ya mamu asiri wallahi ya kama jiki ne ga inda aka faɗa aljanna saboda ka wallahi mun ji daɗi ƙwarai da gaske Allah ya saka da alheri sauran abokan karatunmu su malam Aminu Yahaya su malam Shehu Harun da duk sauransu da ban iya kama sunayen sunayen su zama da su argungu Allah ubangiji fata da alkhairi mun gode kwarai an nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh